na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabuwar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daga maka koma shi madina yau wato wanda ya daidai da yau tara ne ga watan hudu na baturi na shekarun haihuwa annabi isa shi kuma shekara dubu biyu da sha ɗaya mun dawo ci gaba cikin darasin wannan littafi mai albarka qatful jana al-mustataf sharhi na aqidatul mujaddid muhammad da abdul wahhab a wannan masallaci na bakin kofa babbar tashar maradi wanda yake wannan darasin na yau shi ne darasi na 20 daidai insha Allah daga nan muna tahi mun kwana kan magana cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da manzancin shi wanda ya game duniya duka zancen yau ka bauta ma wani kai ka bauta ma Allah da wata shari'a da ba musulunci ba wata shari'a da ba karantarwa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama ka ce addini ka kai bai taso ba Allah ba zai karba ibada ga kowa ba tun bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kiyama ta sai da karantarwa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ma'abuta da tafannan guda biyu yahudin nasara abinda suke na addini ba akan daidai suke to shine ci gaban darasi sai maka tsaya inda malam yace idan kenan qawlu man yaqulu bi hurriyatil adyani qawlun batilun wa kufrun sarihu ya ce kenan faɗan mai cewa yau a ƙulla wani ƙawance na ‘yanci na addini kana da zaɓin duk addinin da kake so ka yi wannan magana ce ta banza ɓatacciya wanda yake kafirci ne bayyana ƙarara ya ce falaisa ne ahalin kitabai ni ya ce ma'abuta littafan nan guda biyu yahudin nasara ban zan suna da dama ba an yi abudullaha bima fi kutubihim al-muharrafa ta ce su ci gaba da bauta Allah da hukunce-hukuncen da ke cikin littafansu wanda an canza musu ma'ana wai ta da ku shari'ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam albaida ta ce su yi watsi da karantarwar manzan Allah shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu karantarwa albaida wadda take farasal ba ta da na kasa komi as-safiyata an-naqiyata wadda take tsabtatta tatacciya allati la yaqbalu Allahu min ahadin ibadatan illa biha wadda Allah bai karba ibada ga wani mutum sai da wannan karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kiristanci kiristanci a yau ba addinin Allah bane yahudanci a yau ba addinin Allah bane fal qawlu hurriyatul adyan bi ma'ana annahu li kulli mukallafin الحرية الحرية في اختيار أي عقيدة يريدها هذا باطل فكينا فدتشوا ana da yanci mutum na da yancin zaben addinin da yake so wai ma'ana kowane baligi mai hankali mukallafi yana da yanci cikin zaben da aqidar da yake so hada batil wannan magana banza ce wannan magana ƙarya ce wannan magana ce da shari'ar musulunci ba ta yarda ita ba malai ce kama salaftu kamar yadda na gabatar da bayani baya yace bal kai ba ma haka ba wala yace kullu ummatin min yawma ba'athil ba'athil mustafa sallallahu alaihi wa sallam ila yawmil qiyamah yace dukkan wata al'umma tun daga ranar da aka aiko Mustafa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa yinin tashin kiyama dukkanin kowa da kowa mukhatabuna bi shari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama an kira su ga karba kira ga rungumar shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yakafi fi zalika qawluhu ya ishe mu cikin wannan fadashi sallallahu alaihi wasallam da yace law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani da dai a ce ya kaddartawa na tar da dan uwana annabi Musa da rai baya da wata dama sai dai ya bi saboda lokacin shancan aikin shi ya kare. yanzu kawai sai dai ya bi manzon da aka aiko sabon tsarin shance sabon fil bil idafati ila ayati al-karimat dangance zuwa ga rabawa ga ayoyi masu karamci allati sabaka zikruha wanda ambatan su ya gabata wallati tadillu wanda ke nuni ayoyin baki ɗayan jeran su suna nuni anna Allah tabaraka wa ta'ala kataba bi Muhammadin al-anbiya wal mursalina wanda suna nuni ne cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya cike tsarin aiko annabawa da tsarin aiko manzanni kaf bi ya cike shi ba wani kari da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tabaraka wa ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce a suratul azab aya ta 40 daidai yace ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zan uban wani ba daga cikin wa'anda suka rage suka girma suka zan mazaje a kira mutum rajulun to bai haihi dan da ya kai wannan kwanaka wannan ana mai da martani da kissa zaidi ta harisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya saki mata annabi aura dan tamanni tabanni na jahiliya kana mai da dan wani naka a ce danka ne dan girmamawa sai ake ganin dan annabi Muhammad ne dan yayi tabanni da shi sai aka nuna dan shi na cikin shi ba wanda ya girma ya kai a ce mai rajul bale ya auri mace bale ya saki annabi Muhammad ya aura kenan zai da ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangance da wannan martani sai wata magana ta hito wadda take ta zan martani ga duk wanda zai hito ya ce shi annabi ne bayan wucewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa bayan wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace shi annabi ne sabo ya zo makaryaci ne annabin ƙarya ne yana cikin jerin annabawan ƙarya yace walakin rasulullahi annabi Muhammadu manzan Allah ne wa khataman shi shine cikon jerin aiko wata sabuwar annabta balle manzanci da zai kurdu karkashin annabta wa kana Allah bi kulli shay'in alima sai kuma Allah ya kasance masa ne bisa dukkan komi kasancewa ya san a iya jero jeran gwano na annabawan ƙarya sai ya kawo hukunci cikin alkur'ani ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne cikin tsari na aiko annabawa a duniya malam wato a nan sai koma sama ya koma cikin matanin magana aqida ta al-mujaddid Muhammad Abdul Wahhab inda yace wa anna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar al-Faruq ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة ثم آل بدر ثم آل الشجرة أهل بيئة الرضوان kenan tabbas Ahmad Abdul Wahab ya ce ina tabbatar da cewa abinda ahli sunna wal jama'a suka tai akai ni ma can nabbi cewa tabbas mahi falala a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar Siddiq sannan mai bi mai daraja ta biyu shine Umar dan Khattab shi kuma mai bi mai shine Uthman da Affan bin Nuraini wanda ya armi manzan manzon Allah guda biyu ya arma guda ta rasu aka bashi kuma guda thumma aliyu al-murtada sannan aliyu na bi mishi daraja ta uku thumma baqiyatul asharati sannan sauran cikon wanda aka ma albashir da aljanna su goma sauran cikon su sun biyo bayan wa'anga sauran shiddan nan suna bin bayan wa'annan sannan bayan su kuma ahli badar sannan wa'anda suka je yakin badar mutum 300 da yankai kai ثم آل شجرة آل بيعة الرضوان sannan mutum dubu da ɗari biyar ko da ɗari hudu wa'anda suka je hudaybiya wanda suka yi mu baya a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan itaciya wanda Allah ya yabe su yace laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim hakika Allah ya yarda da mu'minan da suke mukan baya karkashin itaciya Allah ya yarda su dan ya san abin da ke cikin zukatansu sai malamin sharhi ya dawo kasa yace hadhihi aqidatul muslimina yace waga ita aqidan musulmi in dai kai musulmi ne to waga ita aqidarka alladhina arafu arafu islamahum bima'anahu as-sahihi wa aqidatihim fi ashabi muhammadin sallallahu yace wannan ita ce aqidan musulmin duniya musulmin da suka san musuluncin su tare da ma'anar shi cikakkiya ingantatta da aqidar su lahiyayya ingantatta game da sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa ardahu Ya wa ala ra'si wanda ke kan gabasu akan yarda da wannan aqida sune al-khulafa wa al su ne halifofin nan guda hudu abubakar da umar da usman da aliyu allazina qala an-nabiyyu sallallahu alaihi sallam fi haqqihim wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam game da su ya ambata abin da ke martaba su wurin shi da yarda shi da su yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di yace ina umarninku da riko da karantarwa ta da karantarwa halifofin shiryayyu masu shiryarwa min ba wanda za su biyo ni baya ta masa biha ku yi riko da ita wa addu alaiha bin nawajizi ku cije da haƙorinku wa iyaku kuma na muku kashe kashedi wa muku da satil umuri da kagaggen al'amuran da aka kago da sunan addini a ce addini ne ba karantarwa Allah ba ba ta manzo ba sallallahu alaihi wa sallam fa inna kullu muhdathatin bid'a ku sani duk abin da aka kago da ba karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba rayuwar sahabban shi ba wannan bid'a ne wa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a kuma bata ce wa kullu dalalatin finnari kuma dukkan bata ma'abucin ta zai tahi wuta wannan hadisi ya gabata baya takaririn shi shahi na sha uku cikin wannan littafi sai mala yace fa tartibuhum tartibin sahabbai fil fadali a cikin falala tartibin wa'anga sahabbai guda hudu cikin falalarsu ka tartibin fil khilafati kamar yadda jerin tartibin sai ke wajen halifanci da ijma'in man yu'taddu bi ijma'ihim tare da ijma'in wa'anda ake ga ijma'in su cikin ijma'in musulmi da sun tayi akan haka cewa abubakar ke kan gaba sannan wa biyo shi baya da halifanci umar to wajen farla har yanzu umar da yake biye da shi ya daga halifanci shi ke gaba gare wajen farla ma shi ke gaba gare sannan usman da afa ne biyo bayan umar a halifanci to a farla ma bayan shi yake sannan ali da abi talib bai biyo bayan usmana a halifanci a wajen farlama bayan shirki haka sabai suka rayu haka suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to mu ma mun bi su mu ma mun bi su me kuka ce ko akwai mai ja cikin ku da yace fa abubakar ne Siddiq huwa al-khalifatu huwa al-khalifatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam shi abubakar siddiq shine halifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'at nususun tashiru ila zalika haƙiƙa nassoshi sun zo masu nuni zuwa ga haka wa ajma'at ummatu ala khilafati kuma al'umma baki ɗaya sahabbai sun yi ijma'i sun haɗa kai bisa ga halifancin shi fakanat rahmatan linnas wa jihadan fi sabilillah wa hiya'an lis wa ihmadan lil-bid'ati haƙiƙa wannan halifanci na Abubakar ya zan rahama ga mutane kuma ta hanyar shi ya zama jihadi cikin ɗan kalmar Allah kuma ya zan rayawa ga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zan kashewa ga bid'a faqad amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi marzi mautihi ababakar an yi yusalli bin nas fakana huwa alladhi ya'ummu an-nas fi marzi nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haqiqa ya umarci abubakar a cikin rashin lahiyar rasuwar shi ya dore yin sallah da mutane sai kasance shi abubakar shi ke sallah da mutane a cikin rashin lahiyar nan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walidhalika qala ali radiyallahu anhu li abi bakr domin haka ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ali da abi talib ya ce ma abubakar radika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lidinina afala nardaka da dunyana yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamince maka ya yarda muka game da addinin muka jagorance mu ga ibadan mu ta addini ga sallah ka zan jagoran mu ka zan limamin mu to mu ba za mu yarda da kai game da sha'anin mu na duniya na shugabanci ba ta hanya haka mu mai shugabantar da kai waja'at ilan wannan dalili ne na nassi mai nuna wato zaman shi halifa waja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam nassi na biyu waja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun fa wa'adaha wata mata ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mata alkawari fa kala sai tace in lam ajlika in ka wani zo same ka ba qala laha sai ya ce mata fa ati ababakar in ki zo baki same ni ba ki zo wajen abubakar wannan ya ke ganin wata tsinkayarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai nuna in bayanan ba mai tsaya matsayin shi ba mai tsaya na'ibin shi sai dai abubakar wannan hujja ce kan shi khalifa ita ce sahabban suka dogara da ita hadda ali da abi talib cikin cewa a tabbatar da shi shugaba tunda manzon Allah na zuwan shi shi ya halifantar ga mutane ga sallar su da sauran al'amura wannan hadisi Imam Bukhari ya yi da shi cikin sahihu nashi haka nan Muslim ya yi da shi cikin sahihu nashi min hadisi Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu wa ajma'at al-ummah ala khilafati kama ajma'u ala annahu afdal al-ummah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-umma ta sahabbai al-umma ta musulmi sun hada kai sun ijma'i bisa ga halifancin abubakar a halifantar da shi ba annabi sallallahu alaihi kamar yadda suka yi ijma'i suka haɗa kai bisa ga cewa shine mahi farara shine mahi daraja cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa Umar al-Faruq sannan Umar al-Faruq wanda manzon Allah ya same wannan lakabi na al-Faruq radiyallahu anhu yalihi fil khilafati yana bi ma Abubakar a wajen halifanci wal fadali kuma yana bi mai a wajen falala bil ijma' tare da haɗin kan sahabban sannan wa Usmanu zunnuraini da usman da Affan ne mai laƙabin lakabin ne an mai laƙabin wannan ma'abucin haske guda biyu saboda ya arabi ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayu tare da shi Allah ya mata cikawa ko manzon Allah sake ɗauka wata ya bashi saboda kyakkyawar ɗabi'a shi duk wanda ka ga an ba shi ya aure a gida guda sau biyu to ya kai mai kyakkyawar ɗabi'a wannan shi ma ba da mushawaratin baina baina jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi wilayatihi lil khilafa sannan ya biyo bayan Umar Usman da Affan shi kun bayan shawarar sahabbai wanda Umar ɗan Khattabi yan naɗa su yi shawara su zabi shugaba cikinsu to Usman na cikinsu su na Annabi sallallahu alaihi da suka zamna suka yi shawara game da shugabanci suka zaɓe shi ya halifanci fa ajma'u ala zalika sai ijma'i akan haka fa kana tartibuhu as-salis filfadin wal khilafat ya zan jere shi wato tartibin falalarsu shi sai ya zo na uku a wajen falala da wajen shugabanci sannan na hudu wa aliyu al da aliyu al-murtada wanda ake yarda da shi zababbe fil khilafat wal fadli wanda yake shine na hudu a wajen jerin halifanci da wajen jerin falala radiyallahu anhu ajma'in haka ala yake to wannan fa Kuwa mazhab ahli sunnati wal jama'ati as-sabiq wannan shine mazhaba ta ahli sunna wal jama'a wa'anda suka gabata duk da duk wanda zai biyo su baya fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi a game da mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa la ra'asihim wanda ke kan gaba gare su cikin yarda da haka al-khulafa'ur rashiduna nan guda hudu shiryayyu masu shiryarwa muna tare da ku wani ya yi bacci Suna gane darasin ga da kyau wannan shine mazhaban ahlus sunna wal jama'a in baka san shi ba sai a yi wasa da kwakwalwarka in baka san shi ba kai ma sai ka hurta wata magana wadda take ta saba ma mazhaban ahlus sunna wal jama'a sunna ba wajen sallah ne kawai take ba sunna ba wajen azumi ne kawai take sunna ba ga gyaran sahu ne kawai take ba sunna ba ga yanke wando ne kawai take ba kuma sunna ba ga shafi jini ne kawai take sunna mai iya kafirta ka nan take cikin magana akida can wajen bakin iyaka ka aska gefe baki ya ka a ce maka fasiki ba a ce ma kafiri amma nan wurin ka iya fada wani wadin da za a ce maka kafiri kuma ka kafirtu mun gane wannan ko to amma sai muna wasa da wannan gehen ba mu cika karanta shi ba a wa'azin walima ne ko wani wa'azi ne na jaha ko wani wa'azi ne na ƙasa ko wani dai gagarumin wa'azi ne ko kuma gagarumin wato haduwa sai a gaba a damu da wannan janibin shi yasa da yawan mu muka jahilci wannan janibin wa amma rafida amma rawafi da shi'a gulatu cikin shi'awa ba inda innahum lafatar khilafata salasati tilatin zuran wa buhutanan su gulatu shi'a imamiyya isna a shari'a su a wurinsu sun ɗauki halifancin wa'anga mutane uku abubakar da umar da usmana halifancinsu na ƙarya ne ƙiran ƙarya ne baki ɗaya wadda'u sai suka yi da'awa cewa bi anna aliya ibn abi talib radiyallahu anhu huwa al-aula bil khilafati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi wai shi ne cancanta da halifanci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan hanyar ba yahudi ne kurdo cikin musulunci ya shiga burtu ya yaki kwakwalwar mutane ga ya sa su ga wannan hanyar kamar yadda kaga har yanzu wala yazaluna kum hatta yardukum an kuma in tadau har gobe har yau har gobe yahudawa suna nan suna yakin mu ta kwakwalwa kamar yadda Allah ya ce ba za su gushe ba suna yakin ku da makami da yakin ku a kwakwalwa har sai sun raba ku da addinin ku in dai sun ga suna iyawa in dai sun sami iko iyawa da salo iri daban-daban wannan shine Abdullahi dan Saba shi buga irin wannan hanya da sa ma mutane wato hanyar ɓata. suka ce ali ya yi cancanta li annahu huwa al-wasiyyu wattahimu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam bin nifaq wa ta'awun ala al-ism wal udwan sai suka tuhumi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da manahuji suka ce duk manahukai ne kuma sun taimaki juna basa zunubi da zalunci sun nada abubakar kuma sun nada umar kuma sun nada usman da ali na yana kallo to abinda zaka ce musu sai ka ce musu in wa an ga mutane azzalimai ne manahukai ne shi Aliyu tsoro ne ya hana ya fada su da yaki sun ce aliyu ba matsoraci ne to shi tsoro ne ya hana ya fada su da yaki ya yarda ya tabe su akan haka a sun soki aliyun bisa ga haka ko me yasa shi aliyu har ya dauki da ya ba umar a matsayin yana fasiki kahiri kuma ya aura mai da shi kuma yana halifancin zalunci ya armi da ya ce umma kunsumu ya nemi da ya shi ji kan ya annabi aliyu kuma ya bashi to ya ba kahiri biya ha kuma ya mai kwacen halifanci har in dai shi dan adawa ne kuma adawa irin ta musulunci ba wai irin adawa ta siyasar demokradiya ba irin ta wanda dai zan dan adawa in dai na gaskiya ne to magana kafirci ce da imani yake to ya dauki diya ba Umar in Umar kafiri ne fasiki ne gunki ne wannan ke nuna cewa Aliyu a wurin shi Umar ba kafiri bane kuma ba fasikin da za a hana mu arme bane radiyallahu anhu kenan wannan magana shi an ci da jafa'in da za su yi daga sahabbai nan ne suke yin ta tsakanin su can tsakanin sahabbai babu ta da ka wurin tarihi na gaskiya tsakanin sahabbai babu wannan gaba su ma sun yarda Umar ya armidi ya Ali to tunda sun yarda da haka to ba ka ba da aure sai ga wanda ka yarda da addinin shi mun lura da wannan ko to wannan ke eh eh haka suke nihi ba ya haka suke nihi ai sun soki Ali da Abi Talib ya ba da shiga kafin tana kai tana arman eh, da wani dini ho tadawna dinahu kulqahu wajo in ma muka aje hadisin suka ce ba su yarda da shi ba sai mu komo da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tinkihu lil mushrikina kar ku aurar da ɗiyanku ga mushrikai hatta yuminu har sai sun imani ko to in har Umar dan tabi kafiri ne mushriki ne to aka yi Ali ya bashi biya kenan Ali ya yarda da addinin Umar ya yarda salihi ne shi yasa dauki shi ya bashi mun gane ko wannan kenan malam yace wa innahum lakadiruna tabbas ƙarya suke yi gulatin eh, shi a ƙarya suke rafidu shi a ƙarya suke fa inna Allah tabaraka wa ta'ala zaka zaka ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umuman hakika Allah ya tsarkake sahabban annabi Muhammad baki daya waja'a tafsilu ba'dihim eh, eh, waja'a tafdilu ba'dihim ala ba'd kuma hihi ta sashe bisa ga sashe ya zo fil masajir al mu'tabara cikin littattafan da ake iya yarda da su cikin nasoshin da ake yarda da su wa kaunu ba'dihim afdalu min ba'd kasancewa wani sashen sahabbai sun yi sashe matsayi da farla Allah wannan la yashkuru bai sa bai nuna bai yin nuni bi naqasin fil akhirin bai yin nuni cewa wani bangaren kenan na kasa ke tare da shi fakar ja'at tafdilu ai haqiqa hihi tawa ta zo bayan rasulullahi tsakanin manzannin Allah to dan an ce wani manzan ya fi wani manzo daraja na nuna cewa wanga manzan an nakasa shi wa khabarana Allah azza wa jalla fi muhkamil qur'ani hakika Allah azza wa jalla ya ba mu labari cikin alqur'ani ayoyi muhakamai wanda da an karanta su ana gane hukunci cikin su karara kama qala azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yace tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd yace manzannin can da ka gani ɗaya na bin ɗaya min hihi ta sashen su bisa ga sashe da daraja mun gane ko tilkar rusul faddalna ba'dhum ala al'abadu wato kenan uh, an ɗaga sashe bisa ga sashe cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi cikin su akwai wanda aka ba shi ya raya mataci adda mataci sai rayuka annabi Isa shi kuma annabi Musa kai magana da shi gashi gashi gashi kowa da irin nashi ba da hundar jazi wato Allah ya ɗaga darajojin wasu cikin su amma ba nuna wani annabi an na shi ba kun ba ya nuna suka ga wani annabi ba suratul baqara ta 253 malai yace bal maqsudu abin da ke makasudin magana abin da ke manufa ga magana annallaha tabaraka wa ta'ala an ama ala ahli sunnati wal jama'ati ahli manhaj salaf ashab kitabi wa sunnati bil fahm sahih Allah ya yi ni'ima ga ahli sunna wal jama'a ma'abuta biyan manhaji na magabata na gari manhajin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da fahimta ingantacciya allazina an'ama Allahu alaihim bil qawli al haqq wanda Allah ya musu ni'ima ta hanyar rukun magana ta gaskiya da faɗan magana ta gaskiya wal itiqadi sahih da samun itiqadi wato aqida ingantacciya fil khulafa'il arba'ati game da halifofin manzo Allah guda hudu sun miƙa wuya sun yarda da halifancin su da falalarsu wa fi baqiyati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kuma sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun mi kauya sun yarda da falalarsu sun yarda da yardar da Allah da annabi suka musu thumma yalihim fil fadli baqiyatul asharati sannan suna bi musu wajen falala sauran cikon mutum shidda na almubashirin bil jannati na mutum goma da aka ma albishir da aljanna suna biya halifofin can da daraja thumma ahli badarin sannan mutanen badar da suka je yakin badar mutum 300 da wani abu allazina imtanna Allahu alaihim wanda Allah ya musu ni'ima bi kaulihi da faɗa shi da yace ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون حقيقه الله يا taimake ku a hilin yakin badar kuna akan halin kaskanci sai ya karfahe ku kuka yi rinjaye kuna yan kadan kuka rinjaye jama'a mai yawa ta kafirai fattaqullaha to ku ji tsoron Allah la'allakum tashkuruna wannan zai sa ku gode ma Allah surta ali imran aya ta 123 mala yace wa al ridwan sannan wanda za su biyo an badar baya su ne wanda suka yi mubaya a karkashin itaciyar hudaybiya mabuta mubaya a yarda allazina asna Allahu alaihim bi qawlihi wanda Allah ya yabe su da da fadashi Allah رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة alima ma fi قلوبهم حقيقة Allah ya yarda game da muminan nan ya kira su da suna muminai ya yarda da wanda suka yi mubaya'a da kai muminan nan izi bayi unaka lokacin da suke mubaya'a da kai take ba ta hannunsu da yardar su har zuci ta kashe shirya da karkashin itaciyar nan ta biya ba ni ma fi kulubihim saboda ya sa abin da ke cikin zukatansu ma Allah ya ce har zuci ya sa abin da ke zukatansu kai yau sai ka zo ka ce kai da baka san zukatansu kai ka zo ka ce kai baka yarda su kai ne kafire ne fasikai ne ka ka dubaranci magana Allah ke suratul fatih aya ta 18 kenan kaga cikin wa'anga dunkulen mutum dubu da ɗari biyar ɗin ga na ƙarƙashin itaciya akwai su abubakar akwai su umar akwai duk suna nan ciki yau in ka zo ka nazarci ɗan rawafi da shi'a gulafi shi'a kan cewa to ali da abi talib ya ba umar biya inda kafiri ne da bai ba shi ba kaga bayan abubakar ya yi halifanci ya wuce sannan umar ya kama yana cikin halifanci ne ya umar ya ya ali da abi talib to cewa ba annabi da sun yi ridda kuma bayan kenan duk san amshi shugabanci ne in kwacen ne suka yi ali ya bashi to yanzu nan hidda umar za ya ce to yanzu saboda haka yanzu na hidda umar daga cikin cinanni to sauran sauran ko sai eh, to daga nan hidda umar din shi kadai ya warware dukkanin ku duk sauran maganganun da kai sun warware daga nan mun gane ko da kai dalilai da yawa akwai wani malamin da ya zama yayi wannan ilzamati din na abu maganganu abubuwan da suka faru wa'anda ke nuna maganganun a duka sun warware inda har wa'annan mutanen kafirai ne fasikai ne da aliyu da abi talib bai yarda da su a kafa kanan kun gane ko ya za a biya shi ɗaya bayan ɗaya duk magana su za su warware sai dai duka ka san idan mutum ya riga ya buga hanya kuma ya kira mutane a kama hanyar na ana biye da shi to zancen ya sallama ke ya dawo abu ne mai wuya mun gane ko ko da ya gano kuskuren shi magana ya salamce jawo mutane a dawo abu ne mai wuya amma abul hasan al-ash'ari shi Allah ya taimake shi da kira mutane ga aqida ash'ariya ta kore subobin Allah radda Allah ganar da shi Zan waye huduba a babban masallacin garin su ya rubuta littafi da ya huduba ya karanta yake duk aqidar da ya kira jama'a a kanta ta kore subobin Allah sai zari rigar da ke shi ya maida kawai ce da ko gana zari rigar ga to na zari ta daga cikina kowa ma ya hinda ta daga cikin da shi yanzu ga abin da na rubuta shine za a aiki da shi na akida ahli sunna wal jamaa to ba kowa Allah ke ma wannan baiwa ba da yawa sun samu kuskure irin iren su Imam al-Ghazali karshen rayuwarsu an tabbatar da su Imam al-Ghazali na cikin wanda ya rasu rike da Sahih Bukhari bisa gaban shi yana yana wato cewa ashe can ya bata rayuwar shi gaban za ashe ga inda addini yake da sauran magabata wa'anda sun gano kuskuren suka dawo karshen rayuwar suka tuba amma ba kowa ke samun wannan ba ya riga ya buga hanyar fata ya kira mutane sun karba yana cin gajiyar wannan shugabanci da jagoranci to kuma ya dawo ya ajike wannan kuma kiro mutane a dawo ga dare. sai wanda Allah ya taimaka wannan kenan to ina ne na zo na tsaya sun masahir ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan masu bima wanda suka yi mu baya a ƙarƙashin itaciya shine sannan sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum dukkan su sauran ala khairin suna basu alheri mai girma mai yawa wa ahli fadlin kabirin dukkanin su ma'abuta falala ce mai yawa asnallahu alaihim jami'an fi ayatin min alqur'ani dukkanin su Allah ya yabe su cikin ayoyin alqur'ani mai girma da qaulin lahi azza wa jalla kamar faɗa Allah azza wa jalla baki dai sai ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Ya ce duk waɗanda suka riga duk waɗanda suke na farko cikin musuluncin nan bangaren muhajirai da waɗanda suke na farko da suke riga bangaren ansarai mutanen madina da duk daɗa wanda ya biyo su baya bangaren sahabbai da bangaren tabi'ai dukkaninsu wanda ya bi su bi ihsanin da kyautatawa kenan duk wani sahabin da ya zo daga baya bayan muhajirai da bayan bayan sabiki na cikin muhajirai da bayan sabiki na cikin ansarai da kuma tabi'ai da suka biyo su baya dukkanin wanda bai su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhu wardu anhu baki da Allah ya yarda da su wa adda lahum jannat tajri ta ta al anhar kuma ya musu tana aljanna wadda korama ke gudana karkashi. wannan khabar ne labari ne Allah ya bada ba umarni ba ba hani ba bale a ce nasko ya shige shi kaga ta hanga haka sai ka zunguri hancin rawafidin gulati shi'a mun gane ko da ya ce wannan min tabi'idiyya ce daga cewa min bayaniya ce kuma labari ne Allah ya bada ba nasko ce mun gane ko cewa a'a ai daga baya ne suka kafirce ce Allah ya bada labari kuma ka ce daga baya ai ya tafi sabani yadda Allah ya faɗa to kenan Allah bai san gaibi ba mun gane ko suratul tauba aya ta 100 daidai fashamila hadha sana at-tayyib ha wannan yabo abtacce mai daɗi al mai albarka ya game dukkanin as-sabiqina wallahi kina minhum ya game dukkanin wa'anda suka riga cikin musulunci da waɗanda suka biyo su baya nasa to ma da ina ne muka tsaya wannan yabo da Allah ya musu a cikin wannan aya ta ɗari a cikin suratul tauba والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه زوا كرشان ايه فشمل هذا الثناء الطيب المبارك السابقين mubarak as-sabiqina wannan yabo na cewa wa'anda suka rage cikin musulunci bangaren mahajirai sahabbai da wa'anda suka rage cikin musulunci bangaren ansarai mutanen madina bangaren sahabbai da wa'anda suka biyo su baya suka yi imani tare da annabi bangaren sauran sahabbai da sauran wa'anda suka biyo su baya na tabi'ai da suka yi karatu wurin sahabban to duk wanda suka bi su ihsani da kyauta radiyallahu anhu wannan yabo fashamila hadha sana'u al-mubarak al-mubarak wannan yabo mai albarka tsabtaccen yabo daddada ya game dukkanin sabai na farko da na ƙarshe kama asanallahu azza wa jalla alaihim kamar yadda Allah azza wa jalla ya yabe su fi kauli cikin hadashi da yake lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim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 lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan suratul hashari aya ta takwas zuwa aya ta goma Allah ta'ala ya ce kai mamaki game da muhajirai da suka yi hijira aka hiddo su daga gidaddajensu da dukiyoyinsu suka taho suna neman falalar Allah suna neman yarda Allah suka taho don su taimaki addinin Allah su taimaki annaban Allah wajen isar da addinin shi wa'annan su ne masu gaskiya wajen imaninsu wa'anda suka tare gidan zama suka yi imani gabanin muhajiran su zo kenan da waɗanda suka tare da gidan zama su ne kuma na ansarai na an ambaci muhajirai to kenan wa'annan wanda zai taba uddara wal imani wannan su kuma ansarai suka tare da gidan zama suka bukaci muminai su taso daga makka su zo a ba su mafakar siyasa su zamana a madina a taimaki manzan allah da sabar su isar da addinin musulunci a duniya ba su yi kyashin a zo a shanye ruwan garin su ba su yi kyama kyama a zo a yi tarewa da su ga gonakan garin su ba sai karbi kiran mumunai duk inda za su yi to a cikin duniya Allahu akbar yuhibbuna man hajara ilaihim suka zan suna son duk wanda zai yi hijira zuwa garin su wala yajiduna fi sudurihim haja ba za ka samu wata bukata a cikin zukatansu ba mimma utu bisa ga abin da aka dauka aka ba muhajirin wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna zaɓin muhajirai da ɗauki wani abu ma a ba muhajirai a bar su su kansu suna zaɓin muhajirai da alheri bisa ga kansu kamar yadda abdurrahman dan auf eh, sa'ad bin rabi wato ya nuna mishi cewa cikin mata na ka zaɓi guda in sake ta yi idda ka aura da sauran ka riba dukiya ta gona kai na ka zaɓa in raba bi in baka ka sami jari wanda ya mun karanta sai mu ji abin kamar gatana saboda lalacewa ma a irin wannan zamani babu yan wani takan musulunci sai ka gama mutum na fatan wani abu na musulmi ya lalace bai fata alheri ga musulmi dan uwan shi sannan wato a madinan nan wani hadisin ma wanda malamai na kwankwasa kowace da rauni amma duka wannan malami da ke cikin ƙur'ani da hadisai ingantattu na karfafa shi cewa wani ya yanka akuya ko ya yanka tinkiya ya aika kan tunke gidan wani dan uwa musulmi don su samu abincin dare shi ma sun yi wannan abincin san dare suka ce bari mu aika ma wani su yadda ba su samu abincin dare ba abin ya ta zagayawa don yan uwantaka har ya zagayo gida bakwai ya komo inda aka aika shi saboda kamar juna da suke yi sannan wannan mutane na Madina san juna sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam an je yakin Yarmuka mutum uku sun galabaita saboda sun fada cikin wanda suka samu rauni a yaki aka dauko ruwa a ba wannan yace a ba wani ya hini matsuwa shi ma yace a ba wancan ya hini shi matsuwa jerin mutum uku an je ga na uku ya rasu aka dawo ga mai bibishi ya rasu aka ga dawo ga na farko ya rasu wannan taimakeke ne juna da sukari ba juna yarda ta gaskiya karban musulunci da nihin gaskiya shi ya kawo suka ci nasara akan kafirai a duniya ba yawan su ne yasa suka ci nasara akan kafirai a duniya ba niyyar su ta kwarai rukun musuluncin da gaskiya wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna duk wanda ya saba ma ruwan ran shi to wannan su ne za su zama masu babban rabo a wurin Allah wani daga cikin mutanen Madina wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bako abincin da ke gare su nasu su da ya babu abincin sai na yara ya tambayi matar shi akwai sauran abinci ga bako mun yi bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ta ce babu abinci sai na yara sai ce kawo shi a ba bako ya ci mu mu nade cikin mu ke lallabe yaran su yi kwana ki musu dubara mu nade mu cikin mu mu kwanta manzon bakon manzon Allah ya samu abinci wannan da dalilin su ne wagga ayat ta sabka yana cikin sahihul bukhari manzo Allah yayi baki yace wa za a zo ya tayi da baki manzo Allah ya tayi da mutum goma gidan shi Abubakar ya tayi da nashi baki wani ne shi wanga a gamo shi da bako guda ya taho da shi ya zo gida ba abinci sai na yara sai ce amma yaran dubara su kwana a ba bakon abinci ya ci da shi da matar su naɗi cikin su kwanta mun bayanci wannan ko Kamun sai Allah ya sabkar da aya ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin matsayin wa'anga mabiya nashi wanda yake yau sai mun zama muna bayan addinin gada gaske tun daga baki har zuci tun daga aikin gaban mu har zuci sai mun rabu da kafiran turawa sai mun hidda kaunarsa daga zuciya sai mun komo kanmu kada muke so musulmi musulmi da musulmi soyayya musulmi da musulmi albara walbara bayan musulmi mun gane sannan ne kada ya zamu ci nasara amma wannan ba halarci mutum da zuciya bi cikin zuciyar shi ba Allah ya ce cikin suratul azab shi bai halarci zuciya bi cikin ganga jikin mutum guda ba zuciya dai ce bai yiwa ka gama san kafiran turawa da san musulmi da cikin wannan zuciya guda ka dai so guda ka bar guda Allah ya ci gaba da cewa mutanen kirki su ne wa'anda suka biyo bayan wa'anga sahabban suke musu yaban alheri duk wanda ya biyo su baya ba da yaban alheri ba to alama ce ta ba mutumin kirki bane sai ce wa'anga mutanen na kware da aka zana wanda zina ja min ba'adi wa'anda za su zo bayan su in musulmi ne za ka same su ya suna cewa يقولون سنة سوى ربنا غفر na ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان taj'al fi qulubina ghillan lil للذين amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wanda su biyo bayan su ka same suna cewa in dai hasu mutanen kirki ne suna da ya ubangiji ga gafarta mu kai gafara da wanda suka gabace mu da imanin ka suka buga mu hanyar ga ta gari ka gafarta musu inda suka yi kurakurai to yau dan wani kurakurai na sahabbai sai ka cine masa albarka kai ka naka kurakurai wanda ya biyo ka ba shi ma ya cine maka albarka ko Ya ce kai ma Allah ya cine ma albarka kai kuskure kaza kai kuskure kaza ai ba wanda zai tsira da kuskure sai dai annaban Allah da Allah ke tsaro sai ko mala'iku da Allah bai tsara cikin takalifi irin wanga namu ba mun gane ko ba wanda zai zama haurar takarda in muka dibi kurakuren da ke tare da mu yanzu shi shi a ko kuma khawarij wanda zai kafirta sahabbai in ya kalli bannar da yake tare da ita to ya zai danganta ta da sahabbai in ya kalli bannar da baban shi yayi ko kakanai ya zai danganta ta ma da sahabbai amma bai kafirta baban nashi bai tallar kuran baban shi ya zo garin ya mai abu a shi gaban bari ya zazzagi kaka ne da baba ne ya ce sun yi banna kaza shekara ta kaza ya komo ya zo maraɗi ya tayi da magaran ya nihi agaran ko ina ya zo a bashi mun bari ya hau ya ce kaka nawa ne da suka yi zamani lokaci kaza banna kaza da kaza yi shi ma baba nawa ne kaza yi in dai har magaba wanda suka gabace ka haka za kai ka tona masa asiri ka wado sai ka fara da kakanka da babanka mun tabbatar kurakuran shi sai sun hina sahabbai in dai sahabban sun yi kurakuran in za ka in dai za kiliga kurakuran sahabbai to kai na kakanka ba zai kilgu ba balle na baban karda mun gane ko to amma fa bai zancen baban shi bai zancen kakan shi sai dai tsankaye sa bai kilgale hikansu to wannan kagar shin adalci kuma alama ce ta zai yi asara to mutum na kwarai in ya biyo bayan wa'anda suka buga mai hanya ta kwarai to a da alheri yake musu wanda suka yi kuskure ya ce Allah ya yi musu a na kakan shi ma ba ya kilga layin kakan shi bai kilga shi yasa ta rike daga layin kakan saboda ba zai iya kilga shi ba kuma kakan shi ba kowa bane bale ma a zo a yi magana shi cikin mutane kare ya dauko wa'ad <laughs> Allah ya sauke <laughs> to mutanen kirki su ne ke addu'a ta kware ga wani sai gabace su har su yi wata a gafarta ma wani sai gabace su inda suka yi kuskure ta ce kuma wala ta da alfi qulubina gillan kakka sa hasada da kiyayya cikin zakatan mu game da wani sai gabace mu ka sanya zukatan mu su zan masu tausayawa masu fata alheri ga wanda suka bugace mu suka gabace mu da aikin alheri kai gafara lil ladina amanu ga masu imani rabbana innaka ra'ufur rahim sai malam yace wa bi nazarati fahisatin li hadhihi al-ayati al-karimat tare da nazari da tsinkaye na bincike game da wa'annan ayoyin masu karamci kafata ta'ammulin da kuma tsayawa tsayuwa ta tunane da tsinkaye da lura idan kai yi haka tajidu anna atba'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum hadhihi al-asnaf al thalathatu ka ga cewa tabbas mabiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sune wa'anga nau'ukan guda uku mun gane ko muhajirai da ansarai mun gane ko muhajirai da ansarai sanafi na uku su ne duk wanda zai biyo bayan muhajirai da ansarai wannan kashi uku su ne mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam in ma dai muhajirai da ansarai da wanda za su biyo su baya wanda suke zamani da su da wanda za su biyo su baya har kiyama ta tashi mun bayyanci wannan ko to shine almuhajiruna su muhajirai su ne allazina hajar al-awtana wal amwala wa hajaru ila al-madinati firaran bidini wa hubban fil intihaq bi nabiyihim muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibtiga wa hirisan alal jihad fi sabilillah la suka kaurace ma garuruwan suka kaurace ma dukiyoyin kabar garin ku kabar gidajen da ka mallaka na haya da shaguna da kantuna suka kaurace magonakan su zuwa garin Madina dan tsira da addininsu domin san su haɗu da annabin su Muhammad sallallahu alaihi domin neman yarda Allah dan kwaɗai bisa ga yin jihadi dan ɗaga kalmar Allah addini ya gama duniyar nan na musulunci dan daga kalmar Allah wal ansar su kun mutanen Madina sune allazina asna alaihim rabbuhum bi qawlihi sune wa'anda Allah ya yabe su da fadar su da fadar shi da yake wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi sune wanda Allah ya bawa da wannan magana yace sun tana da gidan zama kuma sun tana da yin imani gabanin muhajirai su je kuma sun zan suna son duk wanda man yana daga cikin wato lafazza na umum duk wanda hajar ilayhim duk wanda zai hijira zuwa gare su gabacin duniya da yammacin duniya kudancin duniya da arewacin duniya duk wanda zai tawo da sunan musulunci za su karbi shi suratul hashr a ta tara wa sanaf asalis hum kullu man jaa al-muhajirin wal ansar kashi na uku nau'i na uku mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune dukkanin wanda zai zo bayan muhajirai da ansarai wa ala ra'sihim al-qurun al-mufaddala wa a'immatul ilm wato wa'anda ke kan gaba cikin wa'annan sune karnoni wato wanda aka ta guda uku kenan shekara ta ɗari uku tun daga farkon hijira annabi zuwa shekara ta ɗari uku da kuma a'imma na musulunci su maliku su shafi su abuwa ni ba da a'imma na su abdullahi bin mubarak da sauransu wato su ne ma'abuta ilimi a'immatul ilmi wal huda min kulli qarnin min al-quruni ila qiyamas ila yawm al-qiyama su ne dukkanin imamai na ilimi imamai na shari'a na kowane zamani na kowane karni daga cikin karnonin da za su kasancewa har zuwa ranar kiyama kullu man ata ba'dahu dukkan wanda zai zo bayan su musulmi ahlus sunna wal jama'a wa hadha wanda ya dabrance su da aiki na gari wattaba'a atharahum ya bi sawun su da yin aiki na gari da koyi da su wa habbahum ya so su hubban shar'iyyan so irin na shari'a wanda shari'a ta shar'anta fa innahu ala janibin azimin min alkhairi to kowane ne shi yana bisa gehi mai girma na alheri yastahiqqu sana'a min Allah tabaraka wa ta'ala wannan kowane ne shi ya cancanci samun yabo daga Allah tabaraka wa ta'ala wa takarim da girmamawa daga Allah ta'ala fa hadhihi al-asnaf wannan nau'ukan as-salasatu guda uku hum ataba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunan mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man adahum falaysu minhum fi shay duk wanda ba su ba to bai cikin su ta kowace hanya bai tare da su ban bayanci wannan ko wannan wurin wato ya yi manasaba da in kawo wani abu na cikin tarihin imam tabri saboda akwai wasu ruwayoyi cikin tarihin imam tabari wanda yan bid'a ke dogaro da su wajen suka sahaba na sallallahu wanda wannan ruwayoyi ba ingantattu ba ne. mun gane ko daga dai da ifa sai maudu'a wanda imamu tabari a cikin littafin shi ba yayi yi alkawari cewa duk abin da ya kawo ciki ingantacce ne ba abin da kawai yake shi dai ya yi alkawarin zai ambata sunan duk wanda ya ciro magana gare shi hakika ko kuma irin wannan manhajin ibn hajar asqalani yayi nuni zuwa garai wato cewa manhaji ne na mahi yawan eh, kenan wato mutakaddimina sadda yace mahiya yawan malaman hadisi na zamanan da suka wuce tun daga shekara ta ɗari biyu da abin da ya kama da haka sun kasance idan suka koro hadisi a cikin littafinsu in dai sun kawo shi da sinadin shi tsaf to suna nihin to su sun tsira sun barranta daga abi su bashi yanzu ba sai sun ce maka ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba in dai kai mai ilimin sanin sana'a hadisi ne to an biya ka tunda dai an kawo mazajen hadisin duka yanzu ka iya sanin ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba mun gane ko wannan bayani in muka dibi lisanul mizan tarjama tsabrani ma'abucin ma'ajim din nan guda uku ma'ajim salasa to za mu ga irin wannan bayani to idan ya zan al'amari ya zan kama haka kenan imamu tsabari babu wani bashi kanshi tunda kowace magana ya kawo inda ya samo ta yanzu kai ka iya sani ingantatta ce ko ba ingantatta ba ce to kun mahi yawa imamu tsabari wato ya yawaita cikin tarihin nan nashi ya yawaita ciro magana daga wani mutum ana ce mishi Lut bin Yahya shi wanga Lut bin Yahya ana mai alkunya da Abi Miknaf Lut bin Yahya wannan dinnan Imam Tsabri ya ruwaito ruwaya wato 587 gare shi ruwaya 587 wa'annan ruwayoyi dukkaninsu sun fara tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi ne na ƙarya ya shirya su kawai don kashe musulunci don ɓata tarihin musulunci don suka sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam don gurɓata aqidar musulmi tun daga sadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wato har zuwa halifanci na Yazid har zuwa kenan lokacin kashe Husaini shekara ta 61 kenan kenan tun daga rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa shekara ta 61 ruwayoyin duk wata kadiyar za ta faru to za a samu ruwayoyin shi a cikin wannan kadiya din na farko dai haduwar da aka yi sakifa ta bari sa'ida yana da ruwayoyi a wannan kadiyar na karya ruwayoyin ƙarya haka nan kadiyar shura kissa ta shura ta mutanen da Umar ya hada bayan an soke shi ta su zabi shugaba to yana da ruwayoyi cikin wannan kadiyar ruwayoyin ƙarya haka nan wato an amurran da suka sa kawariji suka yi kuruji suka yi tawaye ga Usman da afana. yana da ruwayu na ƙarya nan hakanan bayan sun kashe usmana yana da ruwayu na ƙarya hakanan halifancin ali da abi talib yana da ruwayu na ƙarya ciki hakanan ma'arikatu jamal yakin jamal tsakanin aisha da su aliyu yana da ruwayun ƙarya ciki hakanan ma'arikatu siffin yaki tsakanin ma'awiya da ali da abi talib yana da ruwayun ƙarya ciki hakanan ta hakim da aka nema tsakanin tawagar yakin ali da ma'awiya yana da ruwayun ƙarya ciki sannan ma'arka ta naharwan yakin ali da kawaris yana da ruwayoyin ƙarya ciki haka nan halifancin muawiya yana da ruwayoyin ƙarya ciki haka nan kishin husaini yana da ruwayoyin ƙarya ciki wannan duk ajiyoyin baki ɗaya wa'annan duk ba inda bai da ruwayoyin ƙarya nan wannan ruwayoyi su ne duk ɗan bid'a ke dogaro da su ya soki sahabbai to a dunkule cikin dukan wannan za ka samu ruwayoyi na abi miknaf ana ce mai abi miknaf ana ce mishi lulu ibn yahya to ita ce abin da yan bid'a ke dogaro da ita suke kwadaitar da mutanen su akan ta su san wannan ruwayo dan su soki samu shi kuma wannan abin mai na Lut bin yaya ibn Ma'in ya ce shi laisa bi shay ya soke shi a ruwaya Abu Hatim ya ce matarukul hadith abin na tuhumar shi da ƙarya wanda ba a karba hadisin shi ke. sannan an tambayi an tambaye shi wata rana ma sai kakkaɓe hannun shi ko da aka mai tambaya maimakon an tambaya sai kakkaɓe hannun shi tukun sai ce akwai mutum da zai tsaya mana tambaya akan Lutu bin Yahya Daru Qutni shi kuma abin da yace akan wannan Lutu bin Yahya Abu Makinan yace da'ifi ne za a karɓi hadisin shi haka nan Ibn Hibban yace yarwi al-mawdu'at yana ruwaya hadisan ƙarya an sai ya jera mutanen kirki ya shirya hadisin ƙarya sai ya sa sunayensu ciki dan a yarda da hadisin haka nan wato zahabi yace la yusaqu bi ba amincewa da shi wannan shi ma dai an dibi jarhi wa ta'dil da mizan al intidal da lisan mizan duk za a ga wannan bayanai na wannan malamai sannan ruwayoyin da ke cikin tarihin tabari ruwayoyin da ke cikin tarihin tabari kenan in ka buɗa tarihin tabari ka samu ruwayar da cikinta akwai su ga ga ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka samu cewa tabari wato abinda kawai yake ya ruwaito wagga ruwaya ce daga abi miknab dole ya yahya to wajibi ne akan ka ka dauke wannan ruwaya ka maida ta gehe saboda mi saboda ta kasance ruwaya ce ta abi mitinaf shi kuma wanga abi an karantar da kai jama'a ya hada bainal bid'ati wal kadhib wa kasratir ruwaya ya hada tsakanin bid'a da ƙarya da yawan ruwaya kenan mubtadi'un kazzabun mukfirun min riwaya dan bid'a ne cikakken makareci ne mai yawan ruwaya ne dan shirya ƙarya shi abu mace ɗin ga ba wai shi kadai bane makarecin mai ya karya game da asoki sahabbai a'a shi abu mutanaf ya yake shahara cikin su ta ƙarya din akwai wasu daban daban ba shi ba kal waqidi wato waqidi shi ma yana cikin su in ka dibi sayar alamin nubala kenan kuma shi ma matarukun ne muttahimun bil kadhibi shi ma na tuhuma shi da ƙarya babu makawa shi ma dai mu'arrikun ne kenan malami ne na tarihi kuma Kabiru ne kuma hafiz ne ko masani ne ga tarihi sai dai shi gairu suka ba amintacci bane a wurin malaman hadisi bayan shi kuma akwai sai bin Umar a tamimi shi ma yana ya ƙarya kuma duk ruwayoyin suna nan cikin tarihin dabri dama rawafid shi ya ce maka a cikin tarihin dabri an ce kaza sai ka ce to a zo da ruwa in ba tawana bace ko tawana ko tawana a zo da ita magani in ba tawana bace ko tawana kuma ko tawana ko ta ire-iren kenan wannan ku bayanin sai ka dibi tarjamar shi shi wanga cikin mizan al-itidal da tahzib at-tahzib da imam wato hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani shi ma malamin tarihi ne sananne sai dai shi ma mataruku ne muttahimin ne aidan shi ma wa kadhalika al-kalbi haka nan kalbi ibn sa'id al-kalbi wa huwa mashahurun makareci ne kuma shahararre ne to kenan babu makawa mutum ya tsaya ya bincike game da dirwa da za ta zo daga wa'an ga wa'an mutanen da ire-irensu kuma wannan shi ma sai mutum ya bibi tarjama ta Muhammad bin Sa'id al-Karibi cikin Mizan al-Itidal to wannan na tsaya ne kadan in kawo wani ɗan bayani game da wannan saboda da an maka hujja da tarihin tabari cewa cikin shi akwai ruwayi sun ce kaza ku ko ai kun yarda da tabari cikin ahadin sunna yake a cikin mutanen ku ne amma ya kawo ruwaya kaza to sai ka ce ai ruwayoyin ka da abin shikenan duk wata lola ya kada da dubara ya sa giya ya nade ka sai ka kwance cikin sauki wannan kenan to sai mu ci gaba ko da muka juyo sai malam ya koma ga matanin magana daga Muhammad da Abdul Wahab Muhammad da Abdul Wahab ya ce wa a sahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azkuru mahasinahu ce, ina ƙaunar sahabban manza Allah ina goya musu baya kuma ina ambatan kyaukyawan ayyukansu wa radda anhu kuma ina faɗin radiyallahu anhu Allah shi yarda da su ta gafira lahum kuma ina neman Allah shi gafarta musu inda suka samu kuskure ba da gangan ba wa akuffu an masawihim kuma ina kame harshe na daga ambata inda suke da kurakurai wa askutu amma shajara bainahum kuma ina kame harshe na daga ambata abin da ya faru tsakanin na sabani wa taqidu fadalahum kuma ina kudirce fadalarsu da Allah da Annabi suka basu amlan bi qaulihi tabaraka wa ta'ala dan yin aiki da faɗa Allah tabaraka wa ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li'ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tujari fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim yace dan yin aiki da wannan aya cewa Allah ya ce duk wanda zai biyo bayan sahabbai in dai mutumin kirki ne zai dora addu'a gare su yace Allah ka gafarta mu ka gafarta mu ƴan uwanmu da suka riga mu da imani suka buga mu hanya kwarai kar ka sa mu kiyayya da hasada cikin zakata mu game da wanda suka riga mu da imanin nan kai gafara zina zina amanu wa suka yi imani rabbana na karɓu furahi ya Allah kai ne mai gafara kai ne mai tausayi kai ne mai jin kai ga mummuni kenan suna da alheri gare su kenan ba su ka su zakai da kurakurin da suka yi ba sai ka ce Allah gafarta musu dan kai ma wanda ya biyo ka baya ya ce Allah gafarta maka inda kai kurakurai ba da zangan ba mala ya komo kasa da sharhi yace to hadihi aqidatul muslimina wannan ita ce aqidan musulmin duniya kaf inda su musulmi ne mutanen za ka same su bisa ga wannan aqida suke allazina haqqaqu islamahum wa imanahum wanda suka tabbatar da musuluncin su da imanin su wa ala ra'asihim ahlus sunnati wal jama'a bisa kan gaban su ahlus sunna wal jama'a atba'us salaf salih al alimina bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil fahmi as sahih wannan ita ce aqidar musulmin duniya kaf wanda suka tabbatar da musuluncin da imanin su wanda kan gaba gare su ahlus sunna jama'a ke jagorancin mabiya magabata nagari masana game da littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam tare da fahimta ingantatta wa tawalli li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke ba da goyon ba da nuna kamna ga sabban annabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiqina minhum wanda suka riga cikin su wal mutaakhirina da wa'anda suka biyo baya mimman akramahumullahu bi sharfi suhba daga duk wanda Allah ya karrama su da ba su daraja ta sahabantaka ta zaman su sabban annabi sallallahu alaihi wasallam allati la yalhaquhum fiha ahad sahabantakar da ba wanda ke iya riska irin wannan matsayin nasu cikinta in dai sun riga ka tunda dai suka riga ka suka zan sahabbai to kai duk abin da ka aikata a duniya ba za ka yi kamar su ba kun gane ko fal wajibu alal mu'minina abin da ke wajibi akan mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal muslimina da musulmi maza wal muslimati da musulmai mata an yatawallawhum su jibinci sabban annabi su so sabban annabi su goya musu baya bi hubbihim wa taqdirihim da nuna soyayya gare su da ba su matsayin su wa ya ataqiduna ukhuwatahum su kudirce yan uwantaka su wa fadalahum su kudirce falalar da Allah ya ba su wa sabiqatahum su kudirce cewa su ne suka tsira da cewa sun riga kowa ga rikon musuluncin ga da buga ma musuluncin nan hanya su ba su matsayin su wa min azamar fadali lahum ba da Allah azza wa jalla annahum hamlatul ilmi ash-shar'i yana daga cikin mahi girman falalarsu da Allah ya ba su bayan Allah cewa lalle su ne suka ɗauki wanga ilimi na shari'a hamaluhu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam su suka ɗauko shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamila mawfura suka ɗauke shi yana kammalallan shi yana cikakken shi suka rike shi ba su rage komi ba wa ballaguhu man ba'da suka bada shi suka isar da shi ga na bayan su mana tabi'ina alkiram suka koyar da shi ga tabi'ai da suka biyo su baya su ma masu karamcin da allazina bazalu juhudan aziman fi tadawin sunnati al-mutahharati wanda yake sune suka baza kokarin su na girma cikin rubuce wannan sunna alkaka wa fi hifzil qur'an karim da cikin kiyaye Alƙur'ani mai girma hatta ta'lama minhum at-tabi'una har eh, tabi'ai suka koya gare su ko kuma hatta ta'allama manhum tabi'una har tabi'ai suka koya gare su ko har suka sani suka san shari'a daga gare su wa kullama ata jailun akazahu amman qablahu sai ya zan koyaushe wata jama'a ta zo wani karni ya zo zai karɓi musuluncin nan ga wanda suka gabace shi wa masdar ilmi ash-shar'i min indillahi azza wa jalla kitaban wa sunnatan wa sahaba hum hamlatul kitabi wa kenan masdari na ilimin shari'a daga wurin Allah yakan zan littafin Allah ne da sunan manzo wannan su ne masdari inda ake samo shari'a Allah to wa sahaba su ko sahabbai ko muhammadatul kitabi wa sunna su suke dauke da littafin Allah da sunan manzo ga hannunsu aka same su su suka kiyaye hadisi su suka kiyaye qur'ani su suka rike amana su aka same su ba tare da an canza su ba wa nashiru ilmihima kuma su suka yi kokarin yada ilimin littafin Allah da sunnan manzo bi man ba'adahu ga duk wanda ya zo bayan su su suka yada mai wannan ilimi haka ne ko ba haka to sai malai yace wa min alaina to yana daga cikin haƙƙin su akan mu an natarda anhu mu yarda da su ko mu roki Allah ya yarda da su fa huwa ilanu li mawalatihim shine mu yi kuwa da bayyana soyayya su da goya musu baya wasidqu fi mahabbati da yin gaskiya cikin san su mahabbatan shar'iyyatan soyayya wadda shari'a ta tsara ta mutum da mutum limanahum min as-sabiqati dan abin da suka samu na daraja na sun rigai kowa wajen rikon addinin ga da kama shi bisa bayan ƙasa wali anna Allah ahabba kuma saboda falalarsa cewa tabbas Allah ta'ala ya so su wali anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabba kuma dalle tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so su wa ausabihim kuma yayi wasiya ga asosu kar a sake a zage su ka a sake aiki yayya da su wa fi haqqihim a cikin haƙƙin su a cikin darajar su ya mu wasiya yace ku sani in ba ku sani ba ya sanar da mu law anfaqa ahadukum misal uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu dan ka wani ya zo daga baya ya karambani a mutuncin sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani da ɗayan ku zai bada misalin girman dukin Uhud na zinariya diya ba bada cikin addini to ba zai kai daidai da mudu ɗaya da ɗayan sahabbai ya bada ba kai ko da rabin mudu da sahabi ya bada ba zai kai can ba ku sani duk abin da kuka aika kuka aikata na aikin lada kun aikata komi da komi gehen sallar farilla da nafila azumi farilla da nafila komi na farilla da nafila ko aikata ba za ku kai ga sahabbai ba wannan hadisi bukhari ya kare shi cikin sahihu nashi haka da muslim cikin sahihu nashi bin hadisi abisi in kudri wannan shi ke mu nunin cewa dole ne mu bayyana soyayyen magare su kuma irin ta shari'a wani shari'a ta shar'anta lima min wal jihadi fi sabilillahi annabi ya bayyana mu wannan saboda abin da suka samu na falala na daraja da jihadi na daga kalmar Allah ni ilahi kalmatillahi domin daga kalmar Allah sun tahi da yunwasu a ba mutum dan dabino daya shi zai ci ga ini sauran abin da zai sauran ruwa ne zai dora sha kuma wurin yaki za a in mu ne yanzu cewa za ya za mutum karan abokan gaba da yunwa a ce ba ka'il baka ci ba sai dan da dabino kwara daya ai wanga hankali ma ba yarda da shi a ce kuma ka tankari makiya ayi yaki kawai haka nan mun lura da wannan ko mun lura da wannan ba amma su ta hanya haka suka ba da kokarin su suka kafa addinin nan wai wani biyo daga baya wani da ba kowa ba wahai ya zo ya soke su haka nan za a ganin a yau wagga ta yi mu a cikin tahiyar nan ta sunna za a ganin wani ba aikin komi tare shi sai ya tsambace kawai sai ba mutanen kirki yana suka ba komai yake nihi ba ya kashe addinin ne ya kashe tahiyar ne ko kun gane in ma da gangan in ma aka kici shi bai sani ba mun gane ko to haka nan ne su ma wannan gulatar rafi da shi'a abdullahi dan sab dan saba da ke san kashe addini ya cinna su ga wannan aikin ya bar su da shi Allah ya sauke Allah ganar da su wata shahada kasirun minhum fi ma'arikil qital sabban nan da yawan su sun sun yi shahada a cikin hilayen yaki fi sabilillah dan dakar ma Allah wahum kana tarkul awtana su hakika sun baro su na haihuwa min ajli dini saboda addini wan talaqu fi masharikil ardi wa magaribaha sun cirata zuwa sasannin duniya gabacinta ko yammacinta da ilahi kalmatillahi dan yada kalmar Allah sun taho har cikin Afirka nan sun yada addini cikin duniyar nan baki ne wa da'watul haqqi domin kiran mutane zuwa ga wa da'watul kharqi domin kiran mutane ila rihabil haqqi zuwa ga su dawo cikin katanga ta gaskiya fafataha Allahu ala aidihim jillad dunya da hannunsa Allah ya yaɗa musulunci a duniya baki ɗaya.